ba wai dan bana jin zafin abin da yayi mana ba na yi imani ga Allah da wannan abin bai faru ba ba zai taba neman mu ba ni yanzu bore na ya cika saboda duniya ta san ina da uba da ya zo gare mu da kar ya zo duk daya domin na san ba za mu taba komawa irin rayuwar baya ba ta kare shi maganar tana sakin kuka hannunta Asiya ta kamo jiki a sanye tana faɗin na fahimce ki halarsa. kuma kowaye aka yi mai irin wannan wulakanci zai yi fiye da abin da kika yi amma duk da haka ana barin halak ko don kunya kar ki dubi mahaifinki musaddam zaki kalla a yanzu ne zai fara sabuwar rayuwa dole yana da bukatar ku a kusa da shi wallahi a wannan karan maman Halisa idan kika sake barin musaddam sai kin haɗu da fushin ubangiji domin wasu abubuwan da suka faru da a ce kina kusa da shi zai samu sauki na san akwai ciwo kuma shedan zai rika zaga ki yana nuna miki zaki abin kunya idan kika koma wa mijinki to ba abin kunya bane dole haka zaki hakuri domin a koda yaushe mu ne a kasa mata su ne kadai jinsin da ake takawa a wulakanta daga karshe a zo da maganar sulhu kuma dole su hakura saboda haka rayuwar take duk wulakancin da ɗa namiji zai yi ba zai taɓa durkusa ma mace kamar yadda za ta durkusa mishi ba tumun yana takama da cewar shine linzami a kowane tafiya ki hakuri ki ba ma shedan kunya hakika Allah na dora nauyi ne akan wanda zai iya dauka sannan ya samar da mafita ga wanda ya dauki wannan nauyin na roke ki da girman Allah ki hakuri maganar Asiya haka take zuwaira tabbas duk wanda kaji an ce yayi hakuri to an cuce shi kuma ba kowa yake da hakurin ba domin shi hakuri baiwa ne Allah yana ba da shi ga wanda ya so ashe ba za ki so ki kasance cikin mutanen da Allah zai yi alfahari da su ranar gobe kiyama ba hakika duk mai hakuri yana tare da ni'imar Allah domin Allah yana son wanda za a cuta yana da ikon ya rama amma sai yayi hakuri ya mika ma Allah komai waɗannan mutanen makomansu daban yake ranar gobe kiyama gabaki ɗaya wannan abin da ya faru wani shiri ne na ubangiji abin da ya fi miki ki karba abin da ya zo miki ki bar ma Allah sanin sa shin kin taba tambayar kanki me yasa har yanzu Halisa bata yi aure ba na san zaki ce saboda bata samu mai santa ba tunani nawa kike yi a duk dare idan kika tuno wata rana maneman aurenta za su zo su nemi ganin mahaifinta na san a kowace rana kina mai fargabar kada su je wajen mahaifinta ya wulakanta su shin ba za tunanin duk wannan jinkirin na auren halisa yana daga cikin shirin ubangiji ba hakika duk abin da Allah ya shirya yana tafiya ne akan tsari ina so ki daura ba za a yi auren Halisa kina zubar da kwallon bakin cikin rashin mahaifinta a kusa ba ki sa a ranki jinkirin aurenta babban alkhairi ne don haka idan har kin ɗauke ni a matsayin da kika ajiye ni ina mai umartar ki da ki tashi ki je falo Alhaji da Musaddam suna jiran ki Malam Ayuba da yake tsaye bakin kofa ya faɗa. ajiyar zuciya mai ta sauke mai karfin gaske ruwan da yake kusa da ita ta sha kafin ta goge idanta ta ce komai ba ta kamo hannun Halisa suka bi bayan Malam Ayuba ha ba Alhaji kukan ya isa haka sai ka ce ba namiji ba ka duba ka gani a gaban ƴaƴanka kake kuka fa dan Allah ya isa babu wanda bai san kuskure ba duk da ka aikata babban laifi amma mun yi wannan maganar tun ɗazu maganar a tsaya ana taso da abin da ya wuce a baya duk bai taso ba domin yawan da magana shi ke jawo bacin rai kuma a nan ne shedan yake samun damar kara rura wutar fitina abin da ya fi alkhairi a manta da abin da ya faru shekaru masu yawa da suka wuce mu fuskanci abin da yake gaba sai kaga Allah ya taimake mu rayuwa kullum tafiya take idan muka ce za mu zauna muna tariyo abin da ya wuce za mu tsufa a da wannan zaman da za mu yi mu ɓata lokacinmu zukatanmu su ɓaci ya ci a ce mun gabatar da wasu abu mai muhimmanci na rayuwar gaba don haka duk wasu korafe-korafe na soke su ka aikata kuskure kuma gashi sai da ka kai ka kasa biyu kafin ka ba ma zuwayar hakuri saboda haka magana ta wuce kamar yanda kai mata laifi ita ma ta yi ma musaddam kuma gashi ta roke shi yafiya ya yafe mata kai ma ina so na tabbatar maka da cewa Zuwaira za ta yafe maka kuma ni da kaina zan muku jagora har can garinku na taya ku ba ma 'yan uwanka hakuri daga can kuma a sake ɗauran aurenku don haka magana ta kare goge fuskar shi da da ta kumbura saboda kuka kafin ya ce nagode sosai malam ayuba hakika kai mutum ne adali zuwaira ta rasa iyayenta sun bayar da amanar ta a gare ni sai gashi ni da ya kamata a ce na zamar mata jigo na gaza sai kai da ka same su daga sama ne ka zamar mata mahaifi da kuma dangi daga ƙarshe gashi ka zama sallar daidaituwar mu ina roƙon Allah ya saka maka da aljannarsa ya kuma taimake ka a duk inda kake amin alhaji sai mu saka ranar tafiya can wuro ko ai ko yanzu ka ce mu tafi a shirye nake bani da sauran zaɓi, sai wanda kuka bani hakika yau ina cike da farin ciki domin ga zur'ata a gabana musaddam da na fidda rai akan shi yau gashi Allah ya bude masa bakinsa sai fatan samun sauran lafiyarsa insha Allah musaddam zai samu lafiya akwai malamin da zan kai shi wajen sa babban malami ne duk da an karya sihirin jikin sa dole yana buƙatar taimako domin ba karamin sihiri aka yi masa ba idan aka ce za a bar shi a haka to da kirje zai iya komawa daidai dan haka za mu je hada kai ma kana buƙatar magani to na gode sosai Allah ya bar zumunci sai dai malam Ayuba har yanzu Zuwaira bata ce komai ba murmushi malam Ayuba yayi kafin ya ce ka san komai sai a hankali a yanzu tana maka kallon sabon mutum yanayin da kuka zauna da farko sai ya fi maka sauki akan yanzu domin a baya haɗuwar soyayya kuka yi a yanzu kuwa akwai haushi a zuciyarta dole kai ne zaka dage kai wannan yakin ni dai nayi maka mai wuyar cincina kai Alhaji Buba yayi yana kallon mami da ta kawar da fuska a daure kafin ya ce matukar za ta zauna da ni ko ba za ta sake dariya ba ni na yarda zan zauna da ita haka to min idan ta daure ma ta fi kyau murmushin da bata san da zuwansa bane ya kubuce a fuskarta da sauri ta miƙe ta bar wajen dariya suka sa ga baki daya banda musaddam da iyakarsa murmushi don baya iya motsi mai karfi tashi Alhaji Buba yayi yana faɗin kaga gashi har ta fara aiki har na fara aiki na tun yanzu bari mu koma saboda zan mayar da musaddam wajen likita Allah sarki wannan kenan a can ko da bangaren Allah mutumi na ka ce da zuwan ga goti yayi rana tun daga shi ka samo mana mata Allah ya sa dai irin wacce kake so ce Ahmad mijin Zafira ya faɗa yana murmushi Tsakira Miyo ya ja kafin ya ce kai fa wani lokacin ana maganar arziki sai ka sako wasa tambayar ka nake shawara akan yadda zan bullo ma lamarin amma ka tsaya kana tambayar irin wacce nake so da bana son ta zanzo zo wajenka ne ka fadar sai doka yana fadin ban san iskanci wai ni ba yayanka bane kake min rashin kunya yayan wasu dai ko ma me ba za ka canza ma tuwo suna ba har gobe kana nan a mazaunin abokina kai ne ma ya kamata ka rika min ladabi domin ta dalili na ka samu adda gashi nan hada albarkar yan biyu ka san ba dan na shige maka gaba ba ba za ta saurare ka ba cewa za ta yi ka girme ta girme ka to akwai sarkin surutu faɗi ba a tambaye ka ba to nan lili zaka min kome kuma ma gara mutum ya auri wacce ta girme sa da ya auri yar shila ko ka manta kai ne kake faɗar haka a kullum fata na Allah ya sa ita wannan din da ka gano a ce ba yarinya ba ce. murmushi Ramiu yayi kafin ya ce sabo kake malam kai tun daga ji na faɗa maka lauya ce ai ka san babu maganar a kira ta yar shila kuma ma ina tunanin da kyar idan bata girme ni ba ko kuma mu zo sa'anni kaga kuwa na samu irin wacce nake so ba aiki ake ba a aiki ake gane girman mace ba to mun akwai masu sa'ar karatu watakila ta shiga school da wuri haka ta samu nasara a karatunta na jami'a kaga kuwa za ta iya kammala komai nata Nalo da kananan shekaru kawai dai ka bar shi akan ka samu mai nutsuwa kuma ma ba za mu yi sauran gaskatawa ba har sai ka kawo mini ita na yi mata Skinin sannan zafira da ta shigo falon ɗauke da kular abinci ta faɗa tana marmashi miƙewa ramiyu yana faɗin adda yau kin yi ranar abinci ko dan baki je aiki ba shi yasa gashi nan sai ka zo ka ci ai ina waɗancan sarakan soyayyar suke Romeo and Juliet zaki ce ai ina ganin rashin kunya wallahi ga baki ɗaya Rayyan ya canja Samiya A da mata iya love kake ganin ta shiru shiru baki ga yanda suke soyayya ba wani lokacin kunya suke ba umma idan tana zaune a wajen sai dai ta bar musu gun shi yasa sun fi tafiya bangaren umma amba saboda ita ke taya su sharman su zama zafira ta yi yanayin fuskar ta ya canza kafin ta ce kai kuma sai ka sa musu ido ba ka tsawatar musu ba za ka tsawatar musu ba Habara miyo shin ka san halin da umma take ciki akan wannan soyayyar tasu kuwa ni na san ko daga auren da abba ya yi. duk yana cikin makircin umma amba ai na so na zo gidan na yi ma abba magana umma ta hana ni tunda har sun ce sai bayan zaɓe za a yi bikin to dole a riga tsawatar musu kafi kowa sanin waye rayyan ai ta faɗa fuska a daure tasowa Ahmad ya yana faɗin wannan gaskiya ne Ramiyu dole ka sa musu ido kuma idan ka koma ka turo Samiya ita kadai dole tana buƙatar ai mata faɗa Aba ai ba zai bari ta zo ita ɗaya ba. Dadin Tunes, abin da ya fi kawai ku bar ni da ita. Zafira ta faɗa tana miƙa ma abincin abincinsa. Sannan Hasina, gaskiya kin aure kin auni arziki. Dole mu gode masu yalla bai da Hajiya. Fatan su ba, ba mu san halin da zaki shiga ba. Hajiya mun gode sosai. Allah ya kare yi ma yalla bai dan Allah a kare yi ma yalla bai godiya. Gugu da take zaune a gefen gado ta faɗa tana matsar kwalla. Haba, ai wannan ba wani abu bane. dan Allah ki daina wannan godiyar haka ta isa Da mun yi waya da babba na faɗa masa mun je tahowa da Hasina an sallame ta ya ce a duba ta kuma ya ce idan ta fara fita ta je ta sami ta je yana neman ta ai ba karamin farin ciki nake ciki ba da hakimi ya yafe mana ina mai jin kunyarsa duk irin abubuwan da na yi masa ya manta da su ina ma a ce zai sake mayar da ni da na karar da sauran lokacina wajen yi masa hidima murmushi kaltume ta yi a ranta tana faɗin aiko in dai bafa ne sai dai ki mutu babu aure a da ya yi hakuri har kika ha'ince sa amma a yanzu duk da ya yarda da tubanki har gobe yana kyankyaminki miƙewa ta yi ta ce zan koma hasina Allah ya kara sauki sai ku kula da shan maganinta da kuma shafa mata wannan man da aka bayar shine zai hana ta shi zai hana ta yi mata kaikayi Allah ya kara sauki daga kwance Hasina ta ce amin nagode addakal kaltume. bayan ta fita ladiyo ta ce wallahi goggo a gaishe ki ina ma laifi da muka samu ya yafe mana ai da matar ranar da muka je na ga yanda kike na san kwanan zancen da zan baki shawara ki ji to ki cire hakimi a ranki idan kin ji har yanzu idan kin ji har yanzu kina son saki aure ina ganin gara ki nemi wani mai dama dama ku sasanta ki auren ki amma ki daina mafarkin hakimi zai mayar da ke dama a ce iya waɗancan laifukan kaɗai kika aikata masa zai iya yafewa ya mayar da ke amma fa da aurenki kike bin shiru ta yi ganin hasina tana kallanta jinjina kai guggutai tana share hawayen idan ta kafin ta ce maganar ki gaskiya ce hakika zuciyata tana son saka tana son saka mini sakar ta ba zan iya warware ta ba ni ma na san ba abu ne mai ni na san ba abu bane mai yiwuwa a ce na koma ɗaki na ba kawai hasashe ne irin na ɗan adam amma tabbas ina nan ina son na sake aure ko dan naje nayi bautar gidan miji na ƙara tara ma kaina lada ko zan samu sassauci daga wancan azabar da take jira na ta kashe mahaifiyar Kaltume ta kare shi magana tana sakin kuka abokina baka ga idan Mimi ba wai me yasa dan Allah ba ku je kotu ba wallahi da ka je sai kai mata kuka rayan da yake zaune yana shin sigari yana korawa da giya ya faɗa. Na ga duk yanda abin ya kasance kasan mutane ba a iya musu komin tsaurin komin tsaurin waje sai ka samu waɗanda za su yi bidiyo cewar smart hayaki alfaifesar kafin ya ce tunda aka iya yin bidiyo a makabarta ina ne mutane ba za su iya bidiyo ba ni kaina dan ni tausaya mata na tausaya mata ko ba komai ta dan ta jijjiyar da ni daɗi amma dai smart ya fi mu shangara kai ne ma baka ɗana ba Tsakirar ya ja kafin ya ce Allah ya kyauta an faɗa maka kowace mace zan iya sharing da ku idan kaga na yi sharing mace to sai na tabbatar ɗaya daga cikin mu ne ya fara using ɗinta kafin nan amma na tabbata wannan mimar kafin kai ta bi maza shi yasa kaga ban bi ta kanta ba to kai prince yaushe zaka kawo mana Samiya mu dan wani da ita da sauri Rayyan ya dago yana kallon Alfa da idanuwansa da suka kada daure fuska ya ce matar da zan aura kake tunanin na kawo muku amma dai alfa baka da hankali ko wato giyar da kake sha da ƙwayar da kake afawa sun fara faɗa maka karya a zafire alfa ya taso cikin ɓacin rai ya ce ni kake kira da mai hauka idan ƙwayar ce da giyar ai duk tare muke sha me a ciki dan na ce ka kawo mana samiha ga kai ma wani yana samu kuma ya kawo ya baka oh sai kai uban yan wayo dan ka samu mace zaka wayance da maganar aure miƙewa rayyan yayi cikin maye ya fara kai masa doka. saurin tashi smart yayi ya ture su duka kafin ya ce wani irin shirme ne haka dan Allah ba ku ji kunya ba a ce wai saboda mace yau kun yi fada shekara nawa muna tare ko hararar juna ba mu taba yi ba sai yanzu da hankali ya gama shigar mu mace za ta hada mu gaskiya prince baka kyauta ba me yasa saboda wata banzar mace zaka kira alfa da mahaukaci mike rayyan yayi cikin yanayi na maye yace idan ka sake kiran baby da banza zan zagi ubanka an faɗa muku tana cikin jerin matan da kuka saba tarayya da su ne to idan ba ku sani ba baby ta fiye min komai a rayuwa zan iya rabuwa da ku akanta kawai ina sharewa ne amma ba na son tarayyar mu amma ba san tarayyar mu take ba tana son na daina irin rayuwar ku amma saboda na san muhimmancin abotar mu na kasa yi mata wannan alfarmar amma tunda abin ya zo da cin mutuncinta ina gab da karɓar tayinta stupid bastard kawai ya dauki wayarsa ya nufi hanyar fita yana hada hanya tsaye suka yi suna kallon shi cikin mamaki har ya kama mabudin kofa alfa ya zabura ya riko shi yana faɗin haba man me yasa daga wannan abin za ka yi fushi kar ka manta Abotar mu babu faɗa kuma babu gaba i'm really sorry bro ba zan sake ba kawai ina tsokanar ka ne kai kuma kawo ai ka san ina bangaren samiha domin ni ne na koyar da kai yanda ka tunkare ta murmushi ya sake yana nuna shi da hannu that's my alpha shi yasa fa nake bala'in yanka i'm sorry to na sani kana so na da samiya but next time ka ranka iya bakinka murmushi yayi yana jinjina kai kamo shi yayi suka dawo ciki hannu Rayyan ya daga yana fadin no mu wuce daki ina so na dan kwanta na dan wartsake kafin bibi ta kira shi yasa ma na kashe wayata ba na son ta fahimci komai bayan ya kai shi daki ya fito ya samu da zaune yana latsa waya zama yana sakin kofa kallon shi Smart yayi ce tunda ka riga ka sako me kuma zaka zo kana mini kofa ai nayi mamakin saurin sakowar ka wallahi taya kake tunani zan sako da wuri sanin kanka ne duk wanda ya min kankara sai nayi masa na ice wallahi ubana fa zaga ya kira ni mahaukaci duk akan mace haba wasa kake yi idan kace na sako ai da ma tun da naga yanda yake rawar kai akanta kanta, na san karshen game din yana son ta sosai zai iya barin komai saboda ita daɗinsa ya kusa kara samun matsayi idan aka yi zaɓe ya ci, ka san dole sun kara haihuwa zai kyale mu ya koma abota da wasu daban wallahi ka ji na rantse maka tunda har ya ɗana bib ɗina da na so kamar me to shi ma sai na ɗana tashi wannan shine ɗaukar fansar da zan yi akanta da kuma shi murmushi mata yayi ya kunna sigari kafin ya ce yanzu nake magana da alfa har na gama sakatawa ramuwar ganin kai ka sauko. ashe tuban zuru ne kai kar ka damu ka kwantas da hankalinka dole za mu yarfa ta Allah sarki cin koɗe ɓangaren. malam idan ba za ka faɗi sunanka ba ni zan kashe wayata akwai abin da nake yi Halisa da take kwance saman gado rike da waya ta faɗa murmushi Ramiu yayi ya kara gyara kwanciya kafin ya ce a sanin da na yi duk lauya yana da tausayi da tausasa murya akan ta kasa da shi amma abin mamaki gashi na kira waya ana mini magana tamkar a caji ofis. murmushi ne ya kwace mata wanda bata san da zuwan shi ba baki ta cije tana mamakin waye wannan mai iya kalaman shikenan amin afuwa na dauki lamba ba tare da neman izini ba kuma na kira na san zaki mamaki idan na faɗa miki na samu wayarki ne a wajen inspector Jafar amma fa kada ki masa hukunci sanin halin da zan shiga idan bai bani lambar ba yasa yayi ceton ya bayar a wannan karan dariya ta sa ta ce yanzu dai duk na ji bayananka anya ma ba da babban lauya nake magana ba idan na zama lauya ai shikenan kuma kakata ta yanke saka domin ba zan sha wuya wajen kashe kwanaki ina hada kalaman tunkarar ki ba yanzu dai ki hakuri da kiran da nayi miki kuma ni suna na Ramiyu kuma a nan Gombe nake na halarci shari'ar shari'ar da kika gabatar ranar Monday ina fatan za a bani dama domin na zo na karasa gabatar da kaina ai ka gama ai kammala gabatar da kanka amma tunda ka nema babu damuwa zaka iya zuwa to godiya nake za a faɗa min address ne ko kuma turo min za a yi za ka ji sako Na gode. mu kwana lafiya ta kashe wayar da sauri tana murmushi Allah sarki wannan kenan nima bari na murmusa sai in tafi hoto <laughs> sai ma da kashi na gaba kawai dan jinya da za ta kaya na ku dan Salma kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin su ne kashi na 34 haka na nuna zinata ce sular raba mu saboda bana son mutane su yi masa kallon mamugancin uba